أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباله خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبالو الأنقوى وإن دسكي سورارينا لكما كلنا a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau da nake magana kamar muna sha shida ne ga watan jimadar ula hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da hudu da biyu wanda ya daidai da wato ashirin da bakwai ga watan disamba shekara dubu biyu da ashirin wanda shine wata na ƙarshe cikin watanni na lissafin bature kamar yadda jiya muka sanar cewa yau za mu yi karatu mai taken cewa wato maganin korona taimakon al'umma za a yi da shi ko kashe al'umma za a yi da shi wannan nasa alamatu listifaham alama ta tambaya na bashi a haka zan shiga cikin alkur'ani tukunna in fara yin matashiyar maganganun da zan yi da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ko ayoyin alkur'ani don bai kamata mutum ya zo yi magana ba magana wacce babu dalili sannan kuma idan mun yi magana za mu buɗe layukan waya za mu ba masu saurari dama su ainihin wato bugu waya da izinin Allah kowa ya faɗi fahimtarsa da kuma ra'ayinsa a kan wannan ainihin wato matsala da muke ganin ta taso kamar yadda ba mu gushe ba wannan makaranta kamar yadda kowa ya sani mun sha faɗa cewa ilimin nan da malamai da ɗaliban ilimi da suka ɗauka amana ne kuma yana cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu shi ne wato yin bayani a lokacin da al'umma take da buƙatar a yi mata bayani. Don haka, Allah maɗaukakin sarki ba mu gushe ba yana faɗa cewa iza aka zallahu min saƙon na utul kitaba la tubayyinunnahu hulin nasu wala taktumunhu fa nabadhuhu wara'a zuhurihim واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون daka kamar yadda na sha faɗa ni aiki na ne in faɗa amma ba aiki na bane cewa dole sai wani ya yadda a wannan bai cikin abin da Allah madaukakin sarki ya dora min ya tilasta min cewa in na faɗa abu kuma aikin ka ne ko aiki na ne in ga cewa kuma wai dole sai ka gamsu da abin da na faɗa ni abinda Allah zai tambaye ni na faɗa ko ban faɗa ba kai kuma abinda Allah zai tambaye ka idan an ji ka ji ko baka ji ba wannan yasa Allah ya haɗa bangarorin guda biyu yace fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina abu na farko a cikin alkur'ani wanda shine mafi gaskiyar littafi wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce Allahu la ilaha illahu huwa ya ji annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi sai ya ce wa man asdaqu min Allah qila a wata maganar Allah ya ce wa man asdaqu min Allah hadisa waye fa Allah gaskiyar zance annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sha faɗa duniya tana jin sa ya ce fa inna asdaqal hadisi kalamullahi zancen da ya fi kowane zance zama gaskiya a duniya shine zancen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah matakwafin sarki ya riga ya yi mana matashiya a kan maƙiyanmu. A surata Ali Imran Allah ya ce mana ya hallazi na amanu ya fi wanda kuke da imani. La zobe bitanatan min kuma kakku kuskura ku riƙe wanda suke ƙasa da ku a wajen daraja su zamanto su ne abokan sirrinku na kulle ƙofa su kuke ɗaukar amanar ku ta ƙarshe ku ba su Allah ya ce la ya aluna kuma kabalan wallahi ba za su takaita muku ɓanna ba waddu kuma Allah ya ce kullum burin suke ma a mitu ta yaya za a yi wannan masifa da bala'i a muku Allah ya ce kad badatul baghdha min afwahihim gaba da kiyayya ta riga ta bayyana a bakunansu abinda kuke ji amma wa ma su suduruhum akbar abinda da ya boye suke jiran su samu dama su aiwatar akan ku ya fi girma Allah ya ce kad bayyana lakum al-ayata muna muku bayanin ayoyin mu ne in kuntum taqiluna in dai kuna da hankali Allah ya ce ha antum ulai ga kunun ku dinnan tuhibbunahum kuna san su Allah ta'ala ya ce wala kun ba za kuma su taba san ku ba to ba musarran da Allah zai yi ƙarya ba mutane su yi gaskiya sai dai Allah ya yi gaskiya mutane su yi ƙarya ba zai taba yi ba ha antum ha'ula'i ga kunan ku dinnan ha antum ula'i tuhibbunahu ga kunan ku dinnan kuna son su Allah ya ce wala kun wallahi ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku kun imani da tafan da Allah ya saukar a lokacin da su ba abin da ke lizumta masu sai sun yi imani da littafin ku da annabin ku shi yasa wa idza laqukum qalu amanna in suka hadu da ku sai a sun yarda da abin da ke gurin ku wa idza khalu addu alaikum al anamina min labir in sun kebanta isu isu kaga suna cizon yana saboda wani kwab ɗaya da suka so su samu dama su yi muku ba su muku ba Allah ya ce kul mutu bi ghaidikum inna Allah alimun bi zati sudur sai ya ce in tamsaskum hasanatu idan wani abu mai kyau ya same ku ta uhu sai abin ya muna sa musu ya muna na musu amma wa in tusibukum sayyi'atun idan wani mummunan abu ya same ku ya farahu biha sai su farin ciki da wannan abu Allah ya ce wa in tasbiru in kuka yi haƙuri wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah layi kai da kaiduhum a ba yadda za a yi makircin su ya ainihin wato yi muku kowane irin abu sannan Allah subhanahu ta'ala ya ƙara faɗa mana cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a wala tattakhidhu minhum a hatta yuhajiru fi sabilillah wa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wala domin minhum waliyan wala nasira sannan Allah ya ƙara kiran mu yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina kakku kuskura kulki wa'annan kafiran su zama su ne masoyanku ku kyale musulmi ɗan uwanku Allah ya ce a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina sannan Allah ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ya ku masu imani kakku kuskura kuriki yahudu da nasara su zamanto su ne manya-manya waɗanda suke jibinta al'amuranku sai ya ce ba a zuhun auliya uba a tsoron ya tawallahun minkum fa inna homin inna Allah la ya hadil ƙomar zalimina sannan Allah ya ƙara irin wannan kiran ya ya yi mallabi amanu la tattaki zullabi na taka kuma wa la'iban min allazi na kutul kitaba min kablikum wal kuffara auliya wattaqullaha in kuntum mu'minin sannan Allah ya ƙara irin wannan kiran yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun Allah ce kada ku kuskura ku riki iyayenku da ƴan uwanku a matsayin masoya daga lokacin da suka nuna sun fi son kafirci akan addinin musulunci sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakizu aduwi kakkuliki makiyina makiyinku a matsayin masoya tulquna ilaihim bil mawaddati ya za ku ɗauki soyayya ku jefa musu wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi bayan sun kafirce ma da aka zo muku da shi na gaskiya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum sun fitar da annabi da ku an tu'minu billahi rabbikum saboda kun yi imani da Allah in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhwaytum wa ma a'lantum Allah yace man yaf'aluhu minkum faqad dalla sawa'a sabil Allah yace in yaskafukum yaqulu lakum a'da'an in sun samu dama za ku ga yadda za su shimfiɗa aikin kiyayya akan ku wa yabsutu ilaihim aydihim wa alsinatahum bisu sannan za su shimfiɗa hannayensu da kuma bakunansu ta hanyar cutar da ku Allah ya ce wa waddu lautar takfurun kuma za su yi gurin, ina ma a ce kun kafarta shi yasa Allah sai ya ce to lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyama yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir in ka kama wani kafiri ka rike shi kula kuna da alaka ta zumunci ne yasa kake dafa masa akan abubuwan da yake Allah ya ce a faɗa maka zumuncin ba zai maka amfanin komai tsakanin kai da shi ba gobe alkiyama ba abin da zai maka to wannan duk suna daga cikin ayoyi da Allah ke jan hankalin musulmi har Allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wallazina ma'ahu iz qalu liqaumihim inna براء minkum ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده gaba da kiyya ta bayyana tsakanin mu da ku yace har sai sun yi imani da Allah subhanahu Ta'ala. sannan Allah madaukakin sarki ya ja kanmu ko ya ja hankalinmu yace ya ahlul kitabi wanda ahlul kitabi yana nufin nan yahudu da nasara ne yace musu lima talbisuna al-haqqa bil batil dan me kuke taku da ƙarya da gaskiya wa antum wa taktumuna al sannan kuma ku yi ƙoƙarin boye gaskiyar wa antum na al-hali kuna sani tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fara addini ne yi ta samu Allah ya ce wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi an samu wani ɓangare daga cikin ahlul kitabi suna cewa aminu billazi unzila alal ladzina amanu wajhan nahari a samu wasu su zo su shiga addinin musulunci da safe da yamma su fita saboda a samu wasu shakka akan addini to wannan yasa kaga ana yakar addinin musulunci a da ana yi yanzu kuma za a ci gaba za a yaƙi addinin musulunci direct kuma za a yaƙe shi ta indirect da haka Allah madaukakin sarki ya faɗa mana yake cewa wato wala tu'minu Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa wala yazaluna yuqatilunukum hatta yurdukum an kum in istata'u ba za su gushe ba sai sun taya tsanku akan addinin musulunci matukar sun samu dama in Allah subhanahu wata'ala to shine anan Allah yake cewa min ahlil kitabi akwai daga cikin ahlil kitabi man inta amanuhu bikin tsari wanda in ka ɗauki dukiya mai yawa ka bashi a matsayin amana yu'addihi ilayka zai dawo maka da shi ba zai ci komai ba amma wa minhum daga cikin su fa akwai wanda man inta amanuhu bi dinarin la dai idan ka ɗauka ka bashi Allah ya ce la yu'addihi ilayka illa ma dumta alaihi qa'ima walla ba zai taɓa ɗauka ya baka fa sai in ka kafa ka tsare ka raka ka jira Allah ya ce zalika bi annahum wannan abin ya faru ne saboda su dinnan kalu sun ce laysa alaina fil na sabilun cewa duk wani mutum da muka ci dukiyarsa a duniya in ba ba yahudi bane muka ci dukiyarsa to mun ci banza ko lahira aka je gaban Allah babu abin da ya faru zai faru Allah ya ce wa kulu ala allahi al suna faɗa ƙarya akan Allah wahum ya alamuna kuma suna sana ƙarya suke to yayin da ake samun ɗaiɗaikun su mutanen kirkin da suke da amana amma Allah ya faɗi cewa aksar humul na mafi yawancin su fasikai ne wannan dalilin yasa musamman yahudu suke ganin duk wani mutum da suka zubar da jininsa a duniya suka kashe shi ko suka ci kuɗin shi to sun ci kuɗin banza in sun zubar da jininka sun zubar da jinin banza ko a lahira ba abin da zai faru domin suna kiran kansu su ne sha'abullahi wato su ne rundunar Allah mai tsarki asali ma kowane mutum an yi shi ne don yi musu hidima don yi musu bauta to a lokacin da Allah ya faɗi cewa a cikinsu akwai wanda ƙwandala idan ka ɗauka ka ba shi ba zai dawo maka da ita ba sai an yi kace na ce an yi ɗauki ba daɗi ta sai Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi wannan al'ummar kamar yadda al'imam a tirmizi ya kawo hadisi cikin littafinsa babu ma ja a anna fitnata hadhihi al'umma fil mali babin da ke magana cikin fitina wannan al'ummar yana cikin kuɗi ne hadisi na 2336 kabu bin iyadin yake cewa ya ji manzon Allah yana cewa inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al kowace al'umma tana da tata jarrabawa annabi ya ce ni jarrabawa al'umma ta ita ce kuɗi da yau ku kalli halin da muke ciki yanzu galibin yanzu wasu guraren da ake sace-sacen mutane fa sai kaga wasu masu sarautar gurin ne wasu mutanen garin ne da su ake hada baki a ba su ɗan wani abu tafi sun yadda a kashe al'ummarsu a kashe yankunansu saboda wani abu da za su samu tafe kansantacci wulakantacci to yadda ake samu a cikin mabiyan wani ya yi ya dan karɓi wani abu al'ummarsa a kashe wanda za a kashe a kashe yankinsa bai damu ba in dai sa ta biya to haka Allah ya jarrabe mu cikin shugabanninmu ake samun wannan za su karɓa abin da za su karɓa na wani lokaci in dai su za ta biya a lokacin duk wanda zai mutu duk wanda za a kashe wannan ba matsalar su bace wannan bai dame su ba bai daga cikin abin da yake ainihin wato gabansu. wannan yana ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan al-Imam al-Bukhari ya sake kawo hadisi babu ma yuhdaru min zaharati dunya wa tanafus fiha babin da ke magana abin da ake wa mutane kashiri da taka tsantsan akan kawar duniya da kuma gogoriwa akanta ya kawo hadisi na 6425 amru bin aufin yake cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'atha ba ubaida bin jarra ila al-bahrain ya aiki abu ubaida zuwa kasar baharin. ya a ati bi haɗin ya zo da jizyarsa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa salaha ahli al-bahrain annabi ya yi sulhu da mutanen bahare wa amarra alaihim al'ala bin al-khadrami sai shugabantar musu da al'ala bin al-khadrami sai yake cewa wa a qadima abu ubaida bi malin min al-bahrain fa sami'at al-ansar bi udumi. abu ubaida amir bin jarrah ya dawo daga bahrain ya zo da kuɗi mai yawa wa wafatu salata subuhi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sallar asuba tare da annabi man sarrafa ta'arradu lahu lokacin da annabi ya juyo kowa sai ya juyo ya gito wa annabi da annabi ya zo ya ga an cika masallaci an ji cewa abu ubaida ya dawo daga baharin annabi yana juyowa tabassama rasulullahi na ra'ahu sai annabi ya mamushi sanda ya ga an zo an cika masallaci wa sai annabi ya ce musu azunnukum sami'tum bi qudumi abi ubaida ina kyauta zaton kun ji cewa abu ubaida ya dawo daga Bahrain ne qalu ajal ya rasulullahi saka ce haka ne qala sai manzon Allah yake musu fa abshuru wa amillu ku yi bishara sannan ku yi fatan alheri ga ma ya surru kuma abin da zai faranta muku rai annabi ya ce fa wallahi mal faqra akhsha alaikum wallahi ba talauci nake jiya muku tsoro ba walakin aksha alaikum an tubsata alaikum duniya ina jin tsoron kada a buɗe muku kofar duniya kama busa da alaman kana qablakum kamar yadda aka buɗe ta ga wannan suke gaban ku ha kama ha wa tuhlikukum kama ahlakatu da kun fara girgirgi tsiri tsiri akan duniya to sai ta lokacin da jama'ar gari za su koma a talafus ɗinsu kan duniya ne malaman addini haka shugabanni haka to sai dai na haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil wannan shine abinda annabi ya faɗa yake abinda nake jin tsoro kenan a koma at-tanafus yau an waye gari da mabiyan da waɗanda ake shugabanta da shugabannin sai ka samu kowa yana iya yin komai akan kuɗi hadisi ya tabbata cikin littafin al'imamu muslim da ya kawo babu isbata haudu nabiyina sallallahu alaihi wasallama wa sifatihi babin da ke maganan tafkin annabi da Sifarsa, ya kawo hadisi mai dubu biyu da ɗari biyu da casa'in da shida hadisi na talatin da ɗaya a wannan babin daga uku batu bin amir yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ainihin wato sallah Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ƙala sallallahu alaihi wasallama ala qatla Ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ga waɗanda aka kashe a Uhudu. thumma sa'ida al-minbara kal muwaddi a ahya'i wal amwat sannan ya hau min minbari kai ka yana wa mutane ban kwana waɗanda suka mutu da waɗanda suke da rai misali ban kwanan da yake yi faƙala sai ce in ni farattu kuma alal hau ni zan riga ku a tafkin kansara wa inna ardahu kama baina ailata ilal jufa yace fadin sa ya kai daga aila zuwa jufa sai ce inni lastu akhsha alaikum an tushriku ba'di annabi yace ku kan bana jin tsoron za ku yi shirka da Allah a bayana walakin ni akhsha alaikum ad-dunya an tatanafasu fiha sai da ina jiya muku tsoron duniya kakko zo kuna gogorewa kanta. wa tahlikakum fa haliku kama halaka man kana qablakum sai ta hallakar da ku kamar waɗanda wanda suke gaban ku suka zo suka ainihin wato halaka fakana uku ba yake cewa ƙarshen ganin da ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan mimbari shi yasa al-Imam tirmidhi yake faɗa a hadisi na 2464 hadisin Abu Hurairah cewa inna Allah ta'ala yaqul hadisul qudsi Allah yana cewa yabna adam tafarraq li ibadati ya kai dan adam ka ba da lokacinka wajen bauta min amla raka ginan wa asuddu fakaraka ni kuma sai in cika ka da wadata sannan kuma in toshe hanyoyin talaucinka wa illa taf'al in baka yi haka ba kuma mala'tu ya yadayka shugulan, zan cika hannayenka da shagali walam asud da fakara ka ba zan toshe talaucin ka ba za ka ga yanzu a nan kasashen a afirka wanda suke zagaye da mu Ƙasashe nawa ne najeriya suka fi ta arziki na gani na a zo na faɗa amma sai ka ga 'yan ƙasar suna wahala ta rayuwa sama da ƙasashen da suka fi arziki wannan abin yana faruwa ne to yayin da aka waye gari yanzu ya zama al'umma tsakanin wanda yake shugabanta da wanda ake shugabanta kowa ya tashi yana neman kuɗi ta hanyar da ya dace da hanyar da bai dace ba ta sai yadda hali abin da ya sa na sa unwanin wannan karatu maganan korona ɗin nan wato taimakon al'umma ake so a yi da sunan korona nan ko kashe al'umma ake so a yi da ita na farko bari mu fara sauraron abin da ɗaya daga cikin 'yan uwa malam abu aisha ya yi mulahaza na bidiyon wata baturiya da sai abin nan bari mu ji dan uwa malam abu aisha tare da raddi da ya ga wani malami daga cikin malamai a wannan gari na jihar kaduna bari mu ji me yake faɗa ne الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على سيدنا الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد يقوى وتكلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zuwa ga shugabannin Najeriya a keɓance sannan zuwa ga dukkanin ɗaiɗaikun 'yan Najeriya. Kira ne da babban murya zuwa ga hukuma da ta ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala game da allurar sabuwar cutar corona wacce ta sada duniya maganganu sun yi yawa akan allurar corona wasu suna cewa wannan allurar magani ce wasu suna cewa wannan allurar ba magani ba ce kawai guba ce aka zubo a ciki domin a karkashe mutane ba da haƙƙi ba wasu suna cewa a'a magani ne amma da najasa aka hada kasa na ce din yayi yawa akwai hujjoji da yawa da maganganu da yawa da aka samu daga mutane daban-daban har ma daga kasashen turai an samu waɗanda suka yanke ba tare da kokonto ba suka ce wannan allura ta corona wata cuta ce ta musamman aka shiryo domin kakashe mutane akwai wata baturiya ita ma ta fito ta yi bayani a cewa wannan allura wata guba ce aka ƙirƙiro wani deadly poison ne domin ganin bayan da yawa daga cikin mutane daga ban ƙasa. An They're trying to kill all African people. Nigeria took the money and they are now in Nigeria poisoning children to environment. Da wannan shi ne dama bidiyon da nima nake so in saka don yin fashin baki na ita wannan baturiya da kuma maganin ya haya bello gwamnan kogi da muke so mu kawo wannan ctb suka yi fira da shi kan abubuwan da yake fada tsakani da allah kamar yadda wannan makaranta ta saba yi malaman addini wannan abin da turawan nan wasu daga cikin suka fito suka fara faɗa cewa su suna faɗa ne don kishin ɗan adam tare da su farare ne amma wannan abin sun san akwai wani abu a cikin shi na kisan ƙare dangi da ake so a wa mutane musamman a najeriya da afirka to wannan abu ne da ya kamata malamai su tashi su duba wannan abu na sani akwai wasu daga ciki kuma da sunan salafiya su fahimtar su idan abu ya zo da sunan gwamnati ko za ta kashe kowa idan gwamnonin ko shugabanni ba su ba da damar da za ka je ka same su kai musu nasiha ba to ka bari duk wanda za a kashe an dade ba a kashe ba wannan shine kuma akwai dalilai da dama da zan zo in yi ta halilin wannan bidiyo He'll Ta bayyana cewa Bill shi ne ya ɗauki nauyin yaɗa wannan allura a inda ya ce yana so ya ga auwa kowa a ƙasar Najeriya. Sun yaɗa wannan allura a ƙasar Indiya sun kawo ta Najeriya sannan akwai kasar da suka je suka ba da dala miliyan ashirin ta amurka wannan baturiya ta bayyana cewa bilgin a kudincin yadda take faɗa shi ne wanda ya ɗauki alwashin a najeriya cewa sai an makuwa wannan allura kuma ta faɗi ƙasashen da ya je ya kai kuɗi ba su karɓa ba kuma ta yi ɗin najeriya cewa an karɓi wannan kuɗaɗe kuma ana so kowa sai an masa wannan allura to kamar yadda zan zo in yi ta halili shine ba mu san dalili ba na a samu wasu shugabanni su ce dole kowa sai an bai in dai maganar da wannan bayan Allah ta faɗa ba haka maganar take ba an alal akalla ma an zo da abin ka bashi wanda ke so a mai tunda ai na kyauta ne aiko wanda bai so shi kenan ya tafi abin shi amma ka zo ka ce dole kowa sai an mai ko mutum yana so ko bai so to ban gane ba ka kawo abinci ka ce man bismillah in ci na ce maka abin da bukatar abincin ka ce a a duk daban da bukata dole sai na ci ko kai magani na ai na ce haka bari mu karasa ji mu domin a karɓo wannan allura ita ce kasar Damascus amma kuma mutanen kasar suka shugabannin ta ba su karɓa ba da suka ga an ci karɓa sai suka gaba inda ya dace ce ita sama da najeriya ta ce an kawo najeriya yanzu shugabannin najeriya sun karba wannan bature shi ne abin da ta faɗa shi an je ƙasar da maskan an ba su kuɗi sun ce ba za su iya karɓa ba Laka suka duba suka ga babu inda ya dace su zo da wannan abin kuma zai iya karɓuwa sai najeriya kuma ta faɗa ita wannan baturiyar ba ni ba ba ni ba ne na ƙirƙiro labarin ita ta faɗa ta ce a'a an zo da abin cewa najeriya kuma lalle an karba abin bari mu ci gaba da shi tana nan an shigo da ita najeriya ta ja kunnen mutane akan cewa shugabannin nan fa ba kaunar mu suke ba manyan nan namu da yawa suna ƙarƙashin ƙungiyar freemason suna ƙarƙashin illuminati waɗanda ƙungiyoyi ne na bautar shekar waɗanda suke da kuduri da mugun shiri na ganin bayan dubban mutane daga ban ƙasa domin cimma burinsu na kafa new world order wanda wanda wannan bature cikin abin da ta faɗa cikin harshen turanci kenan ta ce akwai shugabanni da dama da suke da alaƙa da ƙungiyoyin asiri na duniya irin su freemason ta ce yunkurinsa kawai na rage adadin ɗan adam daga doron ƙasa shine abin da ke gabansu na kafa sabo duniya ni wal oda ce da wanda suke tasowa ƙanana sai irin tarbiyyar da aka yi musu a kanta a kanta ake sosai. wani yunkuri ne na samar da wani new generation wanda zai zo a nan gaba wanda zai rika aikata dukkan abin da yake banna ne fasikanci ne dukkan wasu ayyuka na kan zuciya ba tare da duba da wata maslaha ko wani hukunci ko wata doka ta addini ba ta za a yi a samu future generation ya zama ya zama gurɓatacce ba zai taɓa gurɓata ba cikin gaggawa matuƙar ana samun first generation yana ɗora future generation kan tarbiyya ta addini da tarbiyya ta al'adu waɗanda suka ci karo daga miyagun ayyuka da da ke. yunkurin haka yasa suke da ra'ayin ganin bayan mutanen yanzu da yawa in ya so yara masu tasowa ana iya cusa musu dukkan ra'ayin da aka dama mutum ya aikata luwaɗi mutum ya yi zina mutum ya sha giya mutum ya yi duk abin da ya san zai iya yi na son zuciya duk da sunan human rights duk a ƙarƙashin kare humanity muna faɗi muna ƙara faɗi babu wani humanity sama da humanity da addinin musulunci da kuma addinin kiristanci ya tabbatar da shi gaba ɗaya da musulunci da kiristanci sun yi ƙoƙari sun karewa ɗan adam haƙƙinsa a bisa bijire mafi kyau ta yadda zai taso tasowa ingantacciya rayuwarta ta haɓaka haɓaka a bar yabo wannan maliki da suke kira zuwa garin a bawa kowa ya aikata abin da ya ga dama ya ci karo da hankali ya ci karo da ɗabi'a ba da misali a hankalci da wani mutum ya ɗauko poison zai sha ya sha guba a kan kansa ya sha ya mutu ya ce kawai yana so ya kashe kansa shin sun yadda a kyale shi da sunan human rights ya sha kuka ko ku sun yarda mutumin da ya je zai rataye kansa ko ku mutumin da ya je can saman dutse zai je ko kansa ya mutu duk sun yarda a kyale shi bayan ana da yadda za a hana shi a rabu da shi da sunan cewa da yanci ya aikata babu shakka wannan tunani ba su tunani ne gurɓatacce mugun nufi ne na samar da wasu al'umma sabuwa waɗanda za su cika musu gurin suna wa wasu order wacce babu maganar musulunci a ciki balle kiristanci a ciki magana ce zalla ta maguzanci da kan zuciya to domin ganin tabbatar da wancan kudi yasa suka kawo wannan allura a cewar ita wannan baturiya cewar lallai lallai ana so a gabayar mutane da yawa don haka ya kamata in har ya tabbata haka ya kamata hukuma ta ji tsoron Allah ta bincika don haka daga farkon bayani na zuwa yanzu ba mu yanke mun ce wannan allurar kisa take ba sai dai mun kawo rahoto daga wannan mata yana ɗaya daga cikin manya-manyan hujjoji da ake kawowa waɗanda suke tabbatar da tuhuma a cikin wannan allura A akwai wata baiwar Allah wacce ta je aka yi mata wannan bakin ɗin da niyyar a gwada a kanta a gani bayan ta yi bayani daga misali ta ce ga garin ku nan ga ta wannan ita ce kuke gani a cikin wannan bidiyon ta sallama kanta saboda sai da irin na bature an yi gwajin an tabbatar da komai gashi nan kama kuma daga bisani wannan mata ta mutu wanda wannan allura ita ce sanadiyar mutuwarta to wannan kamar yadda masu saurare suke kallo nasu suna iya jin sauti ne amma a nan abin da ni nake gani wata bature ce wannan vaccine da za a shigo da shi najeriya ta je an gwada ta da shi bayan ta an gwada ta awa ɗaya da gwajin bayan ta yi bayanai wannan matar ta tafi lahira lahira to wannan abin da aka gwada ta da shi bayan awa ɗaya da yin gwajin da wasu 'yan mintuna ta mutu shi ne kuma abin da ake so sai an shigo da shi najeriya da tsiya da tsiya tsiya ko ka yadda ko baka yadda ba sai an maka wannan allura ɗin to mu shi nan ta faɗi ta musulunta ce. To ke nan babu shakka bai kamata a ce hukuma ta ɗauko irin waɗannan magunguna waɗanda har ma wani ya an gwada a jikin wani ya mutu kuma su ce za su yaɗa wa 'yan ƙasarsa ba. Dan ne kawai mu 'yan Najeriya mu ne mara ta gata a wajen shugabanni. Ya kamata hukumomin mu su ji tsoron Allah. Baya ga haka na ga babban malami a Sheikh Ahmad Gumi wanda babansa malami ne na Allah mai tsoron Allah wanda duk wanda yake da'awar sunna a Najeriya albarkacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yake ci to dan Sheikh Ahmad Gumi shi ma babban malami ne ya fito yi wata fatawa wacce ya kamata a ce malamai sun masa raddi akan wannan fatawa BBC ta yi da Dr. Ahmad Gumi cewa akan wannan allura ta corona an ce da nadasa aka yi ta ko kuma akwai wani abu wanda yake na haramci a ciki ko wani abu da musulunci bai ya ba an zuba a cikin allura din an sana'anta ta da shi malam ahmad gumi ya fito ya bayyana cewa hakan ba laifi ba ne ai zarura ce a iya yi hakikalin gaskiya na yi ta kai din irin wannan fatawa daga malami kamar a cikin ahmad gumi amma ban yi mamaki ba haka lamarin ilimi yake ilimi ko dini an ce kazi yu daga fi laharin safir malam daga fi jihar amma in banda haka sai za a yi a cikin ahmad gumi ya ba da wannan fatawa bayan ga maganganun manya-manyan malamai ga kuma hujjoji kara nafi daga manzo sallallahu alaihi wasallam akan haramcin yin magani da abin da yake a najasa ne ko kuma abin da yake haramun ne hadisin farid ibn suwaid al-ju'fi ya zo yana aikata giya yana tsere gida sana'ar ta giya manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada shi sai ce ya rasulullah innahu dawa yace magani ne nake hadawa manzo sallallahu alaihi wasallam yace bal innahu da bari magana cewa magani ne ba magani bane cuta ne haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace ba magani bane cuta ne yace fa inna allaha lam yaj'al shifa al-umma fi ma harrama alaiha domin Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya warakar al'umma a cikin abin da ya haramta mata wannan nasi ne daga manzo sallallahu alaihi wasallam tambayar da muke wa Ashad Ahmad Guri shin malam ya fa manzon Allah sanin cewa magani da ruwa ne dukkan wata cuta annabi ya haɗe ya ce babu waraka a cikin abin da Allah ya haramta shin malam Ahmad Gumi ya fi manzon Allah sanin cewa cuta larura ce da haka a iya magani eh a iya magani da ko da abin da yake haramun ne to malam Abu Aisha yana maganan Dr. Ahmad Gumi wanda ko ranar nan na yi karatu na kawo wasu abubuwa na ilimi da ya faɗa guda biyu na farko umma haram da ya ce an duba duk littattafan siya babu tarjamarta na ce ɗaya daga cikin littattafai ga siru a alamin nubala na alimamu zahabi a bayana na kawo littafi kusan guda goma na ce akwai tarjamarta a ciki sannan ya kawo maganan umma haramin ya ce wai uwa haram na ce allah sarki wanda suka bibi karatu na kawo kalmar haram waje guda goma to idan masu saurare suka lura za su ga cewa daga cikin malaman da ake amfani da su da sunan wannan corona da kamar yana cikinsu ta yadda yana ikirarin cewa shi likita ne abinda kudinto abinda abu aisha ke faɗa cewa ya fi annabi sanin lalura ne yana da tsaurin idan da zai iya kallo ya ce ai annabi ba likita bane amma shi likita ne yana iya wannan tsaurin idan yana iya tsaurin idan ya ce annabi ba likita bane amma shi likita ne to da wannan ta bashi dama abinda aka fito aka ci da najasa aka yi shi akwai abubuwan da ya ce da lura. a cikin abin da ya karanta na usulul fiqh bai san cewa ba akwai bayan ad-daruratu tujuhul mahduratu akwai ad-daruratu tuqaddaru bi ha? ita lalura ana kaddara ta ne gwargwadon abin da ya faru a cikinta sannan kamar yadda zan zo in yi tahalili kaso ɗari na maganar corona nan ta bayyana cewa tamanin da wani abu ƙarya ne a cikinta da damfara da ciwatuwa da kuma business kawai ita ce magana ta gaskiya amma bari mu ƙarasa jin abu aisha Allah ya saka mana. Kada an na tabbata mala Ahmad Gumi ba zai taɓa cewa ya fi annabi sallallahu idan ya ce ai akwai al'ummu wa al'am wal ko al wa takhfif amsar da zamu faɗa a nan shine babu wani nassi da ya kebance wannan hadisin daga umumin sa cewa a banda abin da yake zarura ne babu abin da yake tabbatar da haka shine ita kanta zarura tana da bawabi da shuruf waɗanda a ƙarƙashin su ne ake tabbatar da cewa abu zarura ne bari ba ku misali mutumin da ya tsinci kansa a cikin hali na matsalanciyar yunwa ya halatta ya cin mushi me yasa aka halatta masa cin mushi saboda yana da yakinin in ya cin musha zai fitar da wannan yunwa in kuma bai ci ba zai iya mutuwa kaga fuska biyu ce rayuwa ko mutuwa to sai shari'a ta halatta masa amma idan muka duba magani ga cuta mutum ba a ci da yakinin in ya sha maganin zai warke domin kan dawar insanu wala yushfa وقد يشفى ولم يتداوى mutum zai iya yin magani amma bai warke ba sannan kuma mutum yana iya ma warkewa bai magani ba to don haka wannan magani magani da za a ce ka sha garura ne ko da wannan maganin na jita ne ba zai taɓa zama garura ba domin ba ka da yakin in ka sha za ka warke don me za ka halatta haram ka shigar da shi a babin zarura wannan ita ce magana mafi inganci kuma ita ce magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai ma babu shakka akwai sabani akwai malaman da yanin a amma magana da tafi inganci ne abin da muka faɗa kuma dukkan mai hankali zuwa ga wannan zai karkata akwai hadisin abi hurairah manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an in kabe. Maza Allah ya hana magani da najasa duk abin da yake najasa ne najasa ne haramun ne manzon Allah ya hana magani hadisin abu darda manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ne saukar da magani kuma ya saukar da cuta yace ma anzal wa ma anzal Allah da'an illa anzala lahu shifaan eh, yace fa inna Allah azza wa jalla lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan ubangiji subhanahu wata'ala bai taba saukar da wata cuta ba ba sai ya saukar da maganinta sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace tadawu bil haram ku yi magani amma kar ku kuskura ku yi magani da abin da yake haramun wannan shi ne abin da yake magana mafi inganci kuma ga maganar manzan Allah nan ba ta karɓar wani tawili sai ga wanda yake yana so ya bugo ya fi kan zuciyarsa ne kaɗai da haka muna kira ga malaman addini muna so mu ji a kan mambari mu ji bayananku a gidajen rediyo da sauran kafafen yada labarai suna jan kulman hukuma a kan wannan barna ya kamata hukuma ta ji tsoron Allah subhanahu wataala ku sani cewa idan har ta dalilin wannan wannan magani da aka karɓo abin da ake tuhuma ya tabbata cewa tana kisa ta tabbata cewa an yi ne jajili sojin ne idan fa mutanen ku suka fara mutuwa in 'yan ƙasa suka yi tawaye aka fara zanga-zanga wallahi jami'an tsaro ba za su iya maganin abin ba mun ga yadda fitilar da ta zama a ƙasar nan kwana-kwanan nan da kyar aka shawo bakin da ran to kuma ga wannan in ya faru aka fara mutuwa hukuma kar ta taɓa zaton za ta iya hana al'umma yin abin da yake zanga-zanga ne ko tawaye ne ga gwamnati musamman a wannan yanayin da ta'addanci ya yawa har ma an waye gari an fara rena jami'an tsaro ya kamata hukuma ta ji tsoron Allah kada yin abin duniya ya sa ku halakar da mutanen ku ku binciki abin ku binciki abin ku tabbatar da menene gaskiya baya ga haka idan muka duba Bill da sauran manya-manyan ah, turawa na duniya waɗanda suke ta cewa suna ba da taimako don Allah wa da taimako suka ba wa gwamnatin Najeriya na makamai miliyoyin daloli nawa suka aikowa da Najeriya domin Najeriya ta ga bayan ta'addancin Boko Haram wani mataki suka ba wa gwamnati na taimako cutar zaɓen cizon sauro sauran cututtuka waɗanda kullum a Najeriya su suke kashe mutane wata gudunmawa suka ba mutane irin wannan domin magancewa mutane wannan matsala ta aka yi mutanen da ake kashe ku dare da rana ba dare ba rana ko ina tsaro ya gagara a yankin ku sai wani yana da kuɗin da zai ba wa gwamnatin ka yana da makaman da zai ba wa gwamnatin ka ta yaƙi wancin ɗan ta'adda da suke kashe ku amma bai ba ta ba sai rana ɗaya ka wani magani ya ce ka sha garkon wani ciwo bayan akwai ciwukan da dama ya san da su amma bai baka magani ba sai wani abu wanda mutane suke zargin akwai guba ciki in kana da hankali za ka karba da haka gwamnati ta ji tsoron Allah subhanahu wata'ala yan arewa shugabannin mu da suke da faɗa aji da ministoci da sauransu ku fito lallai lallai ne ku ja hankalin hukuma a tabbatar da me gaskiya akan wannan abun kuma a nemo ƙwararrun likitoci masu amana su yi bincike na gaskiya akai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga kaidin masu kaidi ya yayewa duniya cutar corona to wannan shine fashin baki da ɗan uwa malam abu aisha yi Allah ya saka masa da alheri yanzu magana ta ƙarshe da nake so in kunna duk da tana da tsawo amma ina so mutane su saurari sashen ta ne kawai duk da wata magana shi ma yayi ta cikin harshen turanci ne of Kogi State. Good morning and thank you for joining us today on the program. Well, let's start off with, uh, you know, good morning and uh, thank you, Mr. Chabalina good morning again. All right. Let's start off from where uh, the comment came through from uh, the PCF. They say, I mean, we just had Mr. Ali saying their meeting with state governors, the president did, of course, encourage them to have that conversation with state governors. And this was a, a quite fruitful meeting. He was encouraged by the responses from governors. So could you give us uh, at least uh, some information concerning what is going on about that meeting and then the position of government, how they tend to uh, conduct themselves moving forward in their state. Uh, are you talking about the issue of COVID-19? Yes, please. Uh, please, I think uh, I would rather be excused from discussing COVID-19 because uh, I've taken a position and I don't see myself shifting away from that position anytime soon or ever. I said this against the uh, uh, backdrop of the fact that we saw a lot of uh, and antics and merchandising of uh, foreign products that is not marketable in Nigeria at all. And uh, I said this long ago, and uh, some people who are, you know, advancing Mr. president continue to, you know, take a wrong trajectory. I will, I will, I will say that. Um, I mean, you can't, you can't, you can't for crying out loud do caught and paste when it comes to an issue like this. Let me just simply summarize it by saying this and uh, put it anywhere. If in the winter in Europe, America, and other places outside the world, we are turning, turning on our heater both at home, at work, and when we are driving along the road. What you do in Nigeria? You turn on is the air conditioner. Why do you see turn on? Ba sai na saka duka ba cikin maganganun da shi ya buga misali cikin maganganun da Gwamna ya Bello yana daga cikin gwamnonin da kwata-kwata a karan farko bai yarda da corona ba ballanta na karo na biyu. Kuma bai yarda ya saka lockdown a jihar shi ba wa inna ma kawai yayin da sauran jihohi suka sassa yadda ba za ka shigo ba za ka bari a shigan ma jiha ba shi ma ba zai bari a shiga jiha shi ba amma a cikin jihar ni na sani har sallar juma'a da komai ba a daina ba kuma ba mu ci adadi na masu mutuwa ba ya fi na kowace jihar saboda bai rufe jihar ba to wannan shi ne abin da yake faruwa to abin da nake so in rufe da shi abubuwa ne kamar haka na farko kowa ya san kasashen nan namu na afirka suna zuwa kasashen turai su ciwo bashi duk kuma dama mutumin da ya ciwo bashin ka iya wuya to dama akwai ya kunya tsakanin kai da shi kuma ba haushe dama ya ce in dai baki ya ci to ido kuma yana jin kunya da mafi yawanci za ka samu wajen ƙaƙaba musu abubuwa in suka je suka ciwo bashi sai ya hali na biyu bature irin waɗannan su bulgis na da Allah ba yadda za a yi maka abu don Allah wajen suna jin tausayin ka sai idan akwai wani abu da suke hari a gaba mutumin da ya taso baban shi ma bai taimako bai taimakon maman shi kawai sai ku haɗu da kai a wata duniya ya taimake ka bai da wata manufa ka zaga ya kasashen turan ka gani za za ga abin da ke faruwa da haka galibin taimakon da suke yi zaka ga suna yin shi ne akwai abin da suke so su yi a cibin idan ba haka ba ba za su taɓa yi ba abu na biyu wayannan wayanda suka miƙe suka ce wai dole sai an yi to abin da muke so idan ya zama dole sai an yi kuma kuna ganin alheri kuka zo da mutane ya kamata tun daga kan shugaba lamba ta ɗaya da gwamnoni na jihohi in an zo da abin a kwansu ya kamata a fara gwadawa in shi kenan sun sha to kaga manyan da alheri kuka zo da mutane kowa sai yi kuma wallahi sai an tabbatar wacce aka zo din da ita ita ce ku ya kamata ku shiga a fara yi muku sannan a yi maragowa wannan shine ka'ida yi. yanzu kamar lokacin da barak Obama ne dinga yawo yana kokarin sai ya yada auren jinsi namiji a wurin mace akwai shugaban da a nan Afirka cikin baƙaƙe kalle shi ya faɗa ne yace wani abin da ka taho da shi tun da haka ne to ai kamata ya yi tukunna da ni da kai ni in fara auren ka tukunna ragowar jama'a sun suka gani sai su koyi da mu abin da ya ce ma bar obama ya ce mai ce mai kai mahaukaci ne kawai kenan ya san ba alheri ba ne ya zo da shi da alheri ne ba sai a fara gwada ta kansa ba ya bari ya aure shi wancan bakin shi ne namijin shi kuma shi ne matan sai ce a'a shi bai yadda so ba cewa za ka yi dole ba sai an bi kowane gida-gida an makuwa a'a kamata ya yi kai da ka zo abin da kake ganin alheri ka zo da shi a fara gwada shi a kanka da matarka da 'ya'yanka da iyayenka da kannanka da yayyanka to kaga shi kenan sai a gwada a kan ragowar jama'a gari in ma mutuwan ne a mutu du shi kenan abu na gaba bayan da za a yi wani zai mana karatu yanzu ya ce wannan abin ba kamfani ba ne ba business ba ne wasu suka buɗe yanzu akwai ɗan uwa kwanan nan ya zo daga waje wajena ya zo Kano ya wuce yanzu kun san cewa idan za ka fita daga Najeriya duk kasar da za ka je ka je ka dawo kuɗin da za ka biya na Korona ya fi kuɗin tiket ɗin jirgi misali ya fito daga Ghana da zai fito ya biya dala ɗari da hamsin zai shigo Najeriya ya biya dala ɗari zai sake fita daga Najeriya ya sake biyan dala ɗari zai sake shiga gane ya sake biyan dala ɗari da hamsin dala ɗari biyar a daidai lokacin da kuɗin tiket ɗin jirgi bai kai haka ba amma kuɗin korona ya fi kuɗin tiket ɗin jirgi sannan yanzu kafin koronan nan jirgi daga kano zuwa abuja za ga dubu talatin da wani abu ne amma yanzu ya kai dubu saba'in da wani abu an ninka kuɗin saboda kuɗin mutum biyu za ka biya wannan train ɗin nan nawa ne ba dubu ɗaya da wani abu ne commercial sai a wannan bip first class nawa ne dubu uku ya koma dubu shida wancan ya koma dubu uku kaga za ka biya kuɗin mutum biyu kowanne a cikin wannan da sunan wannan koronan sannan abu na hudu mafi yawanci idan matsalar nan ta taso ta koronan nan inda muka ga an fi kaiwa hari daga masallatan mu sai islamiyoyi su aka fi tsanantawa wajen sai an ɗauki matakin rufe su tunda kowa ya sani a karan farko sai da muka yi juma'a ɗaiɗai har goma sha biyu a jihar kaduna ba a sallar juma'a a daidai lokacin da kafin a koma sallar juma'a a masallatai sai da wasu harkokin suka fara ana cin kasuwa a wasu guraren ana yin wasu harkoki sannan aka koma aka fara sallar mai sallar juma'a kuma har yanzu akwai wasu masallatai wasu malaman saboda ba sa jin tsoron Allah wai da sunan korora wai har yanzu koyi ba sa daidaita sabu a su ba wannan abu na san zuciya a karan farko Allah ba ma zargin kowa amma yanzu na rantse da girman Allah duk malamin da ya je fatawa ya ce a yi social distancing a ba da sabu a masallaci a ba da tazara na rantse da Allah makaryaci ne kuma maciyin amanar Allah da annabi ne kuma ɗan son zuciya ne dan dalilan da zai saka ci a social a a ba da tazaran babu wannan dalilin duk wanda ya wannan fatawa yanzu fatawa ce ta rashin jin tsoron Allah da son zuciya musamman mu a ƙasar nan in wani can wajen sun yi dama na sha faɗa na ce standard na duniya a harkar lafiya ba daidai yake da standard na Najeriya ba ƙasar da zaka je wani gurin kaga inda ake facin mota kaɗai ya fi asibitin Najeriya kyau sannan abu na gaba shine wannan mutumin da ake magana shine na bilgis din nan ya kai abin nan wasu kasashe ba su karɓa ba a kudanci yadda ita baturiyar nan take faɗa ya shigo da shi ƙasan nan kuma ta yi manshanin wannan abin da ita baturiyar nan ta faɗa ta yi manshanin sun sunan najeriya da shugabannin najeriya a ƙa'ida tun da an san inda take da ƙasar da take idan karya ta yi musu akwai kotun duniya sun ya kamata su je su maka ta su nemi haƙƙinsu cewa ta yi musu ƙazafi ta yi musu shari sannan abu na ainihin wato da dabga da ke ƙarƙashin wannan Shi ne ta faɗi cewa akwai ƙungiyoyi na asiri wanda wasu daga cikin shugabanni suke da alaƙa da su sun yadda a kan wani abu za su iya kashe kowa za su iya hallaka al'ummarsu wanda ita ta faɗa ina reference ne a kudinta abin da ta faɗa kuma a doka an yadda cewa ka faɗa abu amma reference ɗan ka to kaza kawai na abin da za a je a koma a duba shi ta faɗa ko bata faɗa ba sannan abu na hudu an ce duk wanda ɗan Najeriya dole sai an masa a daidai lokacin da kowa ya sani mana fama da matsalar tsaro ba a ce duk wani ɗan Najeriya dole sai ya samu tsaro ba amma aka zo aka ce duk wani ɗan Najeriya dole sai an masa wannan allura to me kake nufi a daidai lokacin da mafi yawancin mutane suna kwana wasu babu abin da za su ba a ce duk wani ɗan najeriya dole sai an bi shi gida an kai masa abinci ba kace kuma duk wani ɗan najeriya dole sai an bi shi an masa allurar nan me kake nufi a daidai lokacin da wasu rigingimu da tashin hankali ya sa ba su da gidajen zama gudun gida suke baka ce waɗannan dole kuwa sai an samun mai da gurin da zai zauna ba ka ce dole kuma sai kowa an masa allurar nan mai kake nufi ta yaya za ka zo da abincinka ka ce min ga abincinka kyauta in ce maka banci ka ce min dole sai na ta abincin in ba wani abu ka saka a ciki ba a daidai lokacin da ka so saba'in na 'yan najeriya ko saba'in ko saba'in da biyar ko tamanin suna fama da ciwon typhoid da malaria a nan unguwar a ɗan tsakanin nan na san adadi da ciwon malaria ya kashe ba a ce sai an bi gida ba dole duk wani ɗan najeriya dole a yi masa allura ta maganin malaria da ke damun shi amma a zo a ce dole duk wani ɗan najeriya kuma sai an bi shi gida an masa alluran corona me kake ne ga ko bai shi ba ga maganan yanzu ciwon tarin fuka da ake yi ba a ce sai an bi gida ba duk wani ɗan Najeriya yanzu a ƙarƙashin wannan organization ɗin tamu za ka ga kusan kowane wata mutanen da muke taimakawa akan matsalar maganin typhoid da malaria ba ma biyan kuɗi a asibiti ƙasa da naira dubu talatin wani ma kawai sai abu goma a ya faɗi a ji asibiti typhoid ne wannan malaria ne yau ciwo in za ka ji Allah ya kiyaye kai hatsari kafa ka za a yanki din Najeriya ban san wani asibitin da za ka je a yanke maka kafa ba kyauta. Amma a ce za a kawo maka magani ko maganin na kyauta ne kuma a ce dole sai ka To me ake nufi da shi? Shi ne ba mu sani ba. Da haka wannan abin da aka zo aka ce dole shi ne muke cewa malamai. Dole su tashi malamai su bincike? menene dalilin da yasa za a zo da abin nan. Ga abin da ya zama dole a 'yan Najeriya a yi musu gida-gida ba a yi musu ba. a zo da abin da ba shi ba da lalurar su kuma a ce sai an kowa dole wannan shi ne abin da muke buƙatar bayani a kansa sannan abu na bakwai shi ne, ba na taimako ainihin wato ƙasashe da mutanen nan suke kowa ya ga ƙasashen da da dama aka je da sunan kai musu gudunmawa da taimako daga baya ababen da suka biyo na masifa da bala'i da rashin zaman lafiya a ƙasashen sannan abu na takwas abu na gaba wannan matar baturiya ce sai ta ce ita tana wannan bayanin ne don kishin ɗan adam ita ta faɗa ta ce ita fara ce ta san an yi kiretin ɗin wannan abin ne mu na farko a nan arewacin najeriya ana la'akari da population ɗin mutu wajen addini da za a rage mutane ɗaya kenan na biyu ta yi la'akari da rage population ɗin mutanen la'akari da jinsinsu to sai ta zo ita tana magana don kishin ɗan adam kaɗai billahi alaika in wannan matar za ta fito tana wannan maganan don kishin ɗan adam kaɗai wanda suke ɗauke da addini wa ya kamata ya zamanto da mai kishin ɗan adam kaɗai saboda ɗan adam ne ko wanda yake ɗauke da saƙo na addinin Allah kaga ba za ka haɗa ba ɗaya suke ba sannan kuma ana amfani da miyagun malamai wajen wa'annan al'amura musamman shi wannan namu na nan Kaduna duk wani abin ya taso akan wannan matsalar da sunan cewa shi likita ne sai ya shiga gaba dama mutane ne ba su san shi ba mu da muke bibiyar sa mun sani cewa in ka san me ake cewa karatu karatu yayi nan ne shi yayi nan ne in dai ka san shi amma in ka gan shi da naɗi kan masha Allah za ka ɗauka daga nan duniya za ta tashi yawa kuma lokacin da matsalar nan ta taso malamai kowa ya san irin fatoyin da aka yi kuma na faɗa a nan wajen nace yanzu yayin da abu ya canza ya kamata malamai su bi tsoron Allah al'amarin ya canza kuma saboda yanayi ya canza sana abu na kusan goma makircin da ke cikin wannan abin Allah ya kiyaye ɗayan biyu sai ya faru na farko kun ga yadda zanga-zangar insas ta ƙare wanda da wannan zanga-zanga ta insas da aka fara banda Allah madaukakin sarki ya mana littafi ya tausaya mana da yanzu ba maganan Najeriya ake ba wata ƙasa ake magana. To yanzu, ko dai yanzu a tashi a faɗakar da mutane su abin da ya kamata a kan wannan abu. Ko kuma wallahi in aka bari aka shigo da shi da zarin 'yan Najeriya yanzu. Aka ce an mawane alluran nan ya mutu, jibi ma an mawane ya mutu, gata an mawane ya mutu. Na rantse da Allah in ƙasan nan aka ɗibi zanga-zanga, to billahi ba wanda yake da ƙarfin da zai iya kare mutane ta kowane ɓangare. kaga daga nan kenan an yama ƙasa an hargitsa ƙasa dama waɗanda suke so ba su ba zai kwanta ba sai sun ga sun yama ƙasa sun hargitsa ƙasa sannan buƙatar su za ta biya saboda haka kuma ni na sha faɗa ba su ɗaya ba mu ba mu da wata maslaha da ta wuce Najeriya ta zauna lafiya ni ba minista ba ne ni ba ɗan majalisa ba ne ni ba gwamna ba ne kuma ka san jiyar da gwamnati take da daɗi ta zauna lafiya ai ba ta kai muhimmanci a guri na ba akan waɗancan da suke da makamantan dan su tana musu alfarma akwai abin da take musu sai kuma ba wata alfarma take min ba a wajen cewa akwai motar shiga da nake da ita a gwamnatance akwai kaza albashi da nake da shi ina da alawarsu ko ɗaya babu sau haka wannan shine abin da ke tafiya da haka magana ta ta ƙarshe wannan abin da wasu suka fara hasashe cewa za a shigo da shi Najeriya kuma ga ta hanyar da za a shigo da shi ko dai malamai su tashi su binciki wannan abin menene gaske shi don su hankarar da al'umma su kuma su faɗa abin da yake na daidai ko kuma su bari abin da zai faru ya ya faru ni dai na riga na gama magana dama wannan ita ce ɗabi'an makarantar nan in wani abu ya taso mu zo mu faɗa abin da ya faru daga nan kawai mu ja bakin mu mai shuru wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba mu mun sauke nauyin da Allah ya dora mana saboda haka yanzu zamu bude layi zamu ba mutane dama su bugu waya amma kada mutane su manta da maudu'in karatun mu shine wannan maganan maganin corona da za a shigo da shi gudunmawa ko kashe al'umma sai mu ji menene ra'ayin mutane lamban wayan da za a fara bugowa da shi na ainihin wato farko shine wato namban wayan da za a fara buguwa na farko 0 is 0 37 83 wato sufuli takwas sufuli wato uku bakwai sai takwas uku sai tara uku sai tara hudu wannan ita ce tara hudu biyar sufuli ita ce namban ka? bari mu faɗi wannan ita ce za a kira ta wasu musamman mutanen da suke ƙasashen waje sufuli takwas sufuli uku sufuli tara bakwai biyar biyu sai tara biyu wannan ita ce wanda suke ƙasashen waje za su ainihin wato kira sannan sai kuma wacce za a kira daga nan gida ainihin wato najeriya na asalamu alaikum na'am wannan salular tasa ya kira ta abin nan mun ce namban wayan da za a kira na biyun shine wato a na farkon sufuli takwas sufuli assalamu alaikum assalamu alaikum to Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Na mai magana. Ina na Anas ina kira daga Kaduna Sir. To malam Anas muna jin ka. Ina yi wa malam fatan alheri da fatan fatan Malam Anas wannan karatu kaji abin da muke tattauna a kansa. yanzu na malam ba saurari abin da ake yi ba amma dai fatan alheri ne nake to muna godiya malam anas gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa Na me magana? Me magana ba su da kuma da da Eh. A malam na tara ne domin yau malam ta san da kai muna jin daɗi kuma kai malamin mu ne da Allah ya fara fata da alkhairi. To amin malam Bashir muna godiya. yawa kuma ba su an karin bayani na sun shi ne hakika gaskiya kalami wannan al'adari wannan kokari da ake mana domin gaskiya sun yi malamai wanda su da bayanin ka na baya da ka yi. sauran malamai da ikon da za su tashi su yi bayanan irin wanda kuke yi hakika sha Allah da wannan matsala muna fatan ya zama sababi ya na wato Allah ta harko ta Allah zai kare mu ta sannan kuma Allah ta baraka ta ala kai da mataimakanka Allah ta baraka ta ala ya saka musu da alkhairi to amin malam malam Bashir muna godiya Allah ya saka da alheri malam ina son ta fi lahi wa lahi malam sai hadisi muna da shi. malam Allah da kake so na saboda shi kai ma Allah ya soka Na gode, na gode, na gode, na gode. Amin, amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wace magana ne? Wace magana? To Malam Mustapha kana jin da Malam kana jin muke tattauna. Malam ina jin abin da kuke tattaunawa. Idan an zo farko Allah ya Amin Malam Mustapha. Eh, malam abu aisha kuma sannan shi malam abu aisha Allah ya saka masa da amin amin amin amin sannan da duk wani mutum wanda sannan da duk wani mutum wanda kishin al'ummar musulmi da ma wanda ba musulmai ba wanda yake kishin rayukansu shi ma duk Allah ya saka musu da alkhairi ko kuma ko kuma tsoron duk wani mutum wanda bayi da guda bayi da aljanna a gefen ku amin amin malam mustafa to shi kenan eh, to shi kenan assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ala ina bana ya ke magana ne eh, kana magana da abdullahi daga maiduguri to mala abdullahi maiduguri muna jin mala ya al'amura ya kokari ya fama da jama'a amin amin amin masha Allah malam wannan al'amari abin da ni zan iya cewa game da shi da wannan wannan din da za su siyo kudin vaccine din za su siyo su zo su kawo shi ba ba za a kai abinci a wurin mutane ba to ai ba ma wai maganan vaccine muna da yan gudun hijira da yawa fa kam camp muna nan wasu ba abinci wasu duk da ma dai gwamnatin nan suna kokari suna fama mm. amma wannan al'amarin ayi abu ne wanda ya kamata ku duba a gyara matsalar cikin gida kafin a fita kuma wani abu na daban to ai malam malam abdullahi ba maganar wani da cikin din bane da ba yana da kyau ne za a yi kuma cutar yadda ake faɗar ta shuwali haka abin yi a'a ita wannan matar abin da take magana da wasu bayanai tana maganan cewa ne ba an gwada abin nan a cikin wasu an mutu an kai wasu an ba su ba amma an ce za a shigo da shi Najeriya kuma a san Najeriya za a da wannan abun wannan shine babban tashin hankali sannan kuma an ce an shigo da shi za ka da zaɓi ko kana so ko ba ka sai an yi maka wannan shine babban tashin hankali ga wannan al'amari eh. to akan hauka ba mu yanzu mun kira da zai hmm. ah, muna roƙo da shugabanninmu na mun manyan wannan shugabannin wayanda suke iya faɗa suke iya isa gurin gwamnati su yi tsoron Allah kamar yadda suka yi mana bayani a karan farko muka fito muka zaɓi wannan gwamnati su yi tsoron Allah su je su gaya mata gaskiya dan suna zaune sun rufe baki ana cutar al'umma akara wasallahu bayan kai da akwai wani malami guda biyu zuwa uku duk kadai kuke fita ku yi bayani wallahi su yi tsoron Allah za a tambaye su ba ai suna kokari suna zuwa can saman su je su bayani kaga ba dole bane sai sun faɗa muku me suke cewa ko kuwa to malam to kenan an Allah ya ba shi to amin amin amin amin Allah Allah saka da amin assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na mai magana magana Salisu Haruna to malam Salisu muna jinka. muna ji mana salisu haruna hmm. Amin. Hmm. a yanzu mu abinda muke jin tsoro abu biyu kada ya faru kaga na farko an yi a kan kyakkyawar ga da kasar da cikin ɗan kwanakin nan ba a yi nasara yanzu idan aka zo aka ce an fara wa mutane vaccine ɗin nan ɗaya biyu kuma mutane sun ga sun mutu kaga fa ba wanda zai yadda ka zo ka sake riƙe shi yana ji yana kallo daga nan watakila ƙasar nan za a sake ɗibar zanga-zangar da kuma wanda zai iya tara mutane kaga daga nan abin da ake gudu na a hargitsa ƙasa ya riga ya faru dama su da kowanne suka rabauta ba su yi hasara ba wa'un ta wannan hanyar sun an warga da ƙasar ta zanga-zanga ba matsala haka kuma idan an kashe mutanen ƙasar ta hanyar a yi musu wannan ba sun su ba su da matsala to wannan ne ba masu a kai zuwa gare shi Mm. to Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye Allah kuma ya tsare mu bari mu dauki kira na gaba assalamu alaikum mai magana mai magana assalamu alaikum to malam faisal muna jin ka alaikum salam ina nan daga Nijar to malam faisal ya nijar wala alhamdulillah malam muna muku fata ne to muna jin ka malam faisal malam muna jira muku da irin kokarin da kuke na yau da gobe to muna amsa malam faisal eh shawara ta wanda ke gare ni malam irin wannan abubuwan da yake tasarwa dan Allah ina roƙon malaman akwai wanda suna da halin da za su yi magana da shi ba to ire-iren ku wanda ku Allah ya ba ku horewar hanya wadda za su yi cewa su zan hanya duniya su karɓa to ya kamata su ba ku ƙwarin gwiwa in su da za su yi to su yi magana da to ire-iren ku wanda kuke cewa su yi magana ya kamata ku sa hannunsu su ma amma a madadinsu kuma kuna magana domin su ba za su yi cewa su yi magana ba amma ku Allah ya hore muku da basira hanya kuka yi to kuna magana ya kamata ku sa hannunsu gaskiya a wannan tafiya saboda wannan tafiya ce kuke ba ta Nigeria ka aiwa. duk wanda suke afirka suna bibiyar wannan hanya ta kuma wallahi ana karuwa da ita ina wannan ba ta nigeria ba ma ce karuwa na afirka wallahi wallahi na san da cewa kowanne ne irin wannan mutane da dama suna bibiyar suna karuwa suna fahimta da irin abubuwan da to gaskiya ba wanda za a iya biyan ku sai dai Allah ya ji to muna godiya malam Faisal Allah ya ka dare muna godiya assalamu alaikum na'am barka da ke magana ah, ana magana da nura isa ku abdullahi to malam nura muna nuka. ka mm. wannan wannan shirin da ake yi gaskiya ya yi fa'ida sosai da sosai to malam abdullahi yanzu a malam isa malam nura mm. yanzu mm. ya kake ji yanzu a ce kana zaune a gida a zo a ce da ƙarfin tsiya dole sai an maka vaccine din nan ko ka yadda ko baka yadda ba gaskiya malam wallahi sai iya inda karfi ya kare domin da na san abin mutuwa nan to kwara ko wallahi iya ban shi zai na niwa ko in kashe su ko su kashe tunda da man dai zuwa ga kashe to ni ma iya masu kokari na ni ma na da na kashe su wallahi sai iya inda ƙarfi na tsari da ni da duk abin da na gara an wawura da ke makamun wallahi zan yi ƙarfi da shi in ga na yi wannan abubuwan ne ma na tsira da rayuwata. Don haka ba yadda za mu yi yadda tun da gashi a gaba na ga an tura wata a WhatsApp cewar an yi mata baturiya tana bayani tana bayani akan yadda ake yi tana cikin bayanin ta kai mata kamar magana ta dafi kai kamar alamar dan ciwon daga baya sai faduwa ta suka ɗauki da suka shiga da ita. Da yaushe za mu yadda amai da mu kamar tumaki shi kenan gaba ɗaya 'yan Najeriya mu an sai da mu mun zama kawai a zaman cewar mun zama kamar giredin na turawa a yi ta turo mana ba shi shi ana ba mutane mun kuma nan ana nan ana sai da mu a ƙasa ba sani ba. Wato. Gaskiya mana wala wannan abun gaskiya gaskiya ba karamin taimako bane da jihadi wannan abin da kuke yi sai dai ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi. To mu ba ku ta mana addu'a ka san ubangiji Allah ya tsare ku ya tsara yau. Amin za a yi tafkin karo da matsalolin mutsiya ta bana. Eh. Eh, Allah ya tsare ku ya tsare rayuwar ku ya tsare iyalin ku da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ko muna godiya. Allah ya hana ku ganin azzalamai kuma Allah ya hana ku ganin ku. Amin amin. Kuma Allah ya tsare ku da fito Allah ya sa ku sabani a tsakanin ku. Amin. Don arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na gode mana a tashi lafiya. To muna godiya dan uwa Allah ya saka ni. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Asalamu alaikum. Alaikum, ana yin ha. Wane ne? Muna magana Usama. To Malam Usama muna jin ka. Malam ina muku fata ne Malam. Illa. To Malam muna ji. Kuma abubuwan da ake tattauna Kuma muna godiya Malam Usama. layin naka akwai mushkila malam usama assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ke magana ne eh, yunus magana da fasar tunai state to malam yunus muna jin ka malam ina ma addu'a Allah ya sa Allah ya saka da alheri Allah ya kawo ilimi ya roƙa wannan aiki da kuke kai Allah ya taimake ka kai Allah sai da dukkan wani kusa da kai ba nan. Amin Malam Yunus. Muna da. mu malam Allah ya kaita ke dawo da cikin hanya. Amma dan mai za su yi dan mai dole ne kowa a wajibi ya bi wannan abu. Da malam ya san mana a gida ka sai za a yi wannan amma ai malam sai da ba sai da ni wallahi. Ni ta fada kai ko mu ta audi na. A'a ai ba ma so a kai ga wannan kaga dama abinda ake so shine ta an wargaza kasan nan. domin kuma haƙƙi ne gare mu duk abin da muke fahimci zai tuwa ga awarga da ƙasar to mai magana a kan shi sannan kaga addinin nan amana ne ba zai yi ba mutane su aminta da mu mu fito mu ce mu ku yi kaza wani lokaci ku aminta ku yi ba tare da kun yi ne ba sannan muna kallon abin da zai cuci mutane kuma mu ja bakin mu mai shiru idan an yi haka ba Allah ta kama da alheri duk wani abu da zai san cikin da mutane nan da waye ana fitowa a musu bayani wannan aiki Allah ke nufi da kai amin amin Allah kuma ya sa dan shi ake yi nan Allah ya sanya masa ikhlasi da bayan Allah amin malam nura malam yunusa nagode wa mutum nagode nagode assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan layin Assalamu alaikum. alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am na aliyu muhammad na'am daga take kenan insha Allah wala na'am muna jin kamala aliyu ah, abu na farko ne kamar kullum ah, muna addu'a ya Allah subhanahu wa ta'ala ta kada alheri na amin amin amin kuma wannan ah, karatu gwargwado insha Allah kowa ya ji gaskiya mai buƙatar amfani da gaskiya sai ya yi wanda kuma ke buƙatar ya bi son rai sai ya bi son rai ne. Shi karatu wanda ya kwashi abubuwa da dama malam. To yadda kusan ta kowane gehe ba a rasa inda za a taɓa. A ta gehe maluma kamar yadda kace kamar yadda bayani ya gabata cewa tsakanin Allah maluma yadda ka hito da kujerar malansa ko kuma ɗalibi na ilimi ka yi bayani ka iya faɗa mutane gwargwado abin da ka fahimta na wannan matsala kuma tun daga kira da al'umma ke yi wurin yaba daga irin kokarin da ake yi wannan shi ya nuna shi a tsakanin da Allah abin da ake jira sauran maluma su kenan saboda haka eh, amfani da maluma da ake magana gwamnati tana amfani da maluma wurin shawo kan al'umma ke tsin mata sai da musu abin da na alheri na ko kuma na cuta to amfani da maluma malam ya kasu gida biyu akwai amfani da maluma a sa malami ya yi magana ya faɗi ra'ayi ne ya goyi bayan gwamnati akwai kuma amfani da maluma a hana musu magana wasu maluma ina nan dai ga bakata ko sun so su yi magana ba su yi magana duk wani burgi da wani zai iya ce yana ganin buhari ko suna ganin shugaba Muhammadu Buhari su ba da shawara ba maganar gaskiya ce ba ba wanda zai kori malam Aminu Ibrahim rawa yanzu a ce ne a Najeriya akwai wani malami da ake kima da za a buɗe mai kowa ya shiga in dai daura ko dai a yadda ko dai ana tuhumar daura da karya wanda kiban tuhuma ce da karya na yadda da abin da faɗi gaskiya ne cewa koran kare aka yi musu abiya to bayan an kori su malam aminu ibrahim daura da ire-ire ne waɗanda su an zaɓe su duk wata uku su zo su ba shugaba muhammadu buhari shawara akan abin da shahar rayuwa da kuma ƙoƙarin sauke nauyin da aka yi aka waye gari aka koro su daga bila har suka zo suka mutane bayanin cewa an ruye musu kowa ba a da bukatar ganin su a bila limamin bila da kai ne ya musu bayanin cewa shi kai ne hankuri da yake sannan wani ya zo da sunan malanta ya zai ce mana wai su suna zuwa inda shugaba Muhammadu Buhari su ba da shawara wannan magana banza ce mu ba kallon yare ne ba kowa yana da hankali saboda haka a fito a sauke nauyi a yi ma mutane al'umma bayani inda aka ga za a cuci al'umma a yi musu bayani tsakanin da Allah a gwamnati za su cuce su inda gwamnati ta yi daidai ba laifi a yabe ka mm. amma dai mutum ko shi goshin shugaban Muhammadu Buhari wallahi ya san gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta cuce mu a'a malam aliya zaka ce ta cuce mu to malam kan a zaɓi shugaban Muhammadu Buhari bari mu dan tattaka wasu abubuwa mashin wannan na hawa ni na san mashin da ake kira haju na zuwa shi naira dubu ɗari da talatin da biyar lokacin da an kafa shugaban Muhammadu Buhari ya ci zaɓe yau wannan mashin abin da ake sayar da shi naira dubu ɗari uku da hamsin an taɓa tun jihar abinci wanda kowa ya sani wannan gidan kowa akwai ko ga sai ana hukunta wannan matsaloli oh, abin da ita wannan allura ma na yanzu oh. ita da ita ake magana tsakani da Allah yau a ce dan Najeriya kowa sai an zo a yi mai rigakafi da sunan wai vaccine na coronavirus na daidai wannan corona shi kai ne Bill na ga wani jawabin yashi da ake tallatawa cewa ya ce wai yana mamaki har yanzu me yasa wai hasashen da sun kai na cewa corona za ta yi banna Afirka ba ta yi ba akwai wannan rubutun ko lalle in na ga rubutu ana yada sosai inda ya jawabi yana cewa hasashen da suka har yanzu ta ya har yanzu wannan hasashen me ya hana corona ta yi da aka tunanin za ta yi afirka ɗaya kenan ɗaya kenan abu na biyu abin da ya shafi matsaloli wanda ke addabar najeriya ko an ƙi ko an so ba yadda za a yi baturen da yau najeriya ta kai ba ma magana a kai a cewa lokal government ɗaya biyu ko uku hudu ba a hannun ta'adda daga lokacin da malam inda nake zanne yanzu za ka iya kira na ka bani umarni ka ce in tashi in tashi to alama ta tace ta hini ƙarfi da wurin nan yau yan ta'adda sun sa hatta garuruwa da ake ganin kamar suna da lahiya yau a jihar Sokoto akwai kusan da gwamnati kusan bakwai ko shida waɗanda an rufe makarantun ne sanadiyar gudu yan ta'adda kasu zo su kwashe yan makaranta wanda ya nuna cewa yankunan mu sun shiga hannu yan ta'adda in ma a bayyane ko kuma a ɓoye amma ba a taimaka mu da wata wannan yanayi an zo ana magana cewa awa kowa kuma da suka ce sai awa kowa allura wannan magana gaskiya mallan ƙarya ce inda gaske na za a wasu ɗan Najeriya vaccine allura to mutum ya kamo mana shi kawai mai allura ai shi ba ɗan Najeriya na a kamo shi maɗauratan banza kawai ba wanda su. a shi bai yana son a yi ai zambi visa cikin Najeriya ce malam kuma mu yanzu yanzu an san gidana ni tare da ban san wani unhwanin gwamnati ba to ai shi kawai an shi sani inda yake saboda shi da dace ma akai ni kuma ba mai nema na saboda haka Gaskiya magana sanata Ahmad Lawan da shugaban majalisar wakilai da kowa ma da shugaban kasar Najeriya dukkanin su sani cewa dan Najeriya kalle yake kawai da su idan sun ci gaba da yin abubuwan da suke na ganin cewa suna da iko su samu mun yi abu dole to Gaskiya magana za a sauko daga turbar karanta so malamai ta cewa a shugabanni addu'a ta alheri wallahi mutane su zo su fara bibiyar su da addu'o'i irin daidai da yadda suke biyan mu da ta manuma su sani su ji tsoron Allah su sauko daga tubar da sun ka hau ta rashin yin magana idan mutum ya zama a cuta al'umma ce matsayinka na jagora dan yanzu duk wanda ke yi ma wata kungiya biyayya ma dama shugabannin ta basu fito sun kai magana a malam to biyayyar da zai wa shugabannin ita za ta kai shi da yaje cewa allurar da za a yi kuna tana da illa shi zai anshe ta don yana ganin cewa ai shugabanni ne musulunci ta ba gaskiya ne to yanzu ba ta mu muna muna kira da malama na karshe yanzu akan wannan matsala din yanzu kana ganin kamar yadda wasu suke suka ganin to in aka ce sai an musu wannan abin da karfin tsiya akwai ta da kura kai ma kana ganin akwai ta da kura to gaskiya na ya san cewa tabbas gwamnati tana da jami'an tsaro wanda tana aiki sa su gaba zo su ba mutane amma dai ina da yakinin cewa ko da ɗan sanda an ka zo gidanmu insha Allah mutum bai da ƙanin da sai ya fi allura dole kuma sha Allah zan yi amfani da ƙarfin da Allah bani wurin kare kaina dan ba wanda zai zo ya dauko ajali yana yawo da shi da hannu in kwanta ya sa shi sannan yan Najeriya sun yi cewa ko da sun ga an an wa shugaban majalisar dattawa ko shugaban kasa allurar ya kai malam ba lalle na bai zama irin wanda za a yi ma ita za a yi musu eh, mugun mutum ko ta wace hanya yana aiki da cutar mutane suna iya ɗauko allura wanda ba ta da cutar suwa wanda ba ta ba da alaƙa da corona a yi don ɗaya yan Najeriya su gane cewa an yi mutu amma ainihin wanda aka ɗauko ta cutar tana na yin za a zo a ita don mu an kai magana cewa za a allurar. Gaskiya ne. Saboda haka shirye muke muna jira in dai suna so a zauna lafiya a ƙasar nan ta ɗaure to a ƙashi da mutumin magana allura amma in suna so a yi tsaya-tsaya su gane cewa talaka da jin ƙarni ne to a zo garkan mu a ce za a yi allura da mu gani muna addu'a Allah ya saka mana alheri da wannan kokari da kuma maluma masu niyyar ma bin tafarkin da ake bi wurin wayar da kan al'umma su ma muna addu'a Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri kuma Allah ba kowa iko sauke da wanda ke tayi amin muna godiya malam Ali assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ke magana ne wace eh, magana ne abdulnasir ke magana daga nan sai ba to malam abdulnasir muna jin ka muna jin ka muna jin ka malam abdulnasir muna jin ka malam abdulnasir to muna lafiya lo malam abdulnasir to shi kenan malam abdulnasir malam abdulnasir assalamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa ke magana? Akaramakan lamu, kana magana da Muhammad Wahi ne daga Misira. To Malam Muhammad Wahi muna jin ka daga Misira. Malam Idris ka riƙe wayanka kana jin mu a shiri. Muna jin ka Malam Sibawai. Akaramakan lamu, kana ji na? Eh muna ji. Muna ji Malam Sibawai. a karbatar lawo ina ganin ka kana motsi ne kawai ba na jin sa to ina ganin bari mu dauki wani layin salular taka ta dan samu mushkila ne malam sibo assalamu alaikum alaikum salam malam idris kana jin abin da muke tattaunawa a kan shi eh gaskiya da yake na dan ci program din a sama ne a lokaci gaskiya to maganan wannan vaccine din da ake magana na corona da za a shigo da shi tajin karatun namu shine shin wannan gudunmawa ne da taimako za a yi ko kashe al'umma ne eh, gaskiya wato Allah su gawa tsawana na yi muna da samun kai na cikin wannan program da ake yi hmm. a gaskiya wato wannan abu bisa ga ɗan ƙaramin iliminmu hmm. ba zai taɓa zama taimakawa al'umma ba to saboda ne to abin da yake faruwa shine su kullum wato inda magungunan nan suke fitowa nan ne matsalar wayannan magunguna an samu wasu videos da suke yawo online yanzu oh. daga hannun kwararru wanda yake nuna cewa wannan vaccine din akwai matsala a cikin shi ko matsalar ba wai ta wasa ba ne matsalar da ta sanadiyar salwantar ran ɗan adam oh. to kaga abin ba wasa ba ne kuma ana ta samun raɗe-raɗe akan waɗanda suke da hannu a yin waɗannan magunguna irin su Bill irin su Pfizer da sauransu waɗanda suna da cases a nan ƙasar waɗanda a Kano kwanaki akwai eh, wato case na cewa akwai maganin Pfizer da ya kisa wanda ina gani eh, duk da eh, mutane za su iya koma su bincika kan wannan abin da ya faru oh. lokacin shi malam bayan shekaru lokacin da yake a gwamna na farkon shekaru sa bai kuskure ba a wannan lokacin aka samu wannan cases oh. to kaga mun kullum mukan kalli abu ne ta bangaren musulunci oh. me yasa shi ne rai ba abin wasa ba ne a kowane bangare ko bangaren musulunci ko bangaren wani addini daban rai yana da kima to yayin da aka ce wasu za su shigo da magani kuma sun nuna cewa kamar yadda muka ji a haya dallo yana faɗa hirar da aka da shi a china muna yin magana ne bisa ga A fax da muka ji ba wai shaci faɗi ba ne yana magana cewa waɗanda suka yi maganin nan ba sun nuna cewa ba su ba su ɗauki alhakin cewa in wani abu ya faru da kai na na na wato na illa a maganin nan ba ruwan sa to kaga mutum zai zo irin wannan magani ya faɗa ga saboda Allah in kai ko da kana ganin ranka zai da kima ba za ka sha wannan maganin ba kuma ga shi an samu magunguna a nan waɗanda mutane sun sha suna samun waraka ko babban misali da ya ce ya za a yi shi a ya da gwamnan kogi ya ce tun da aka yi lockdown nan ba sai lockdown a garin su ya ce a kogi ya iya da ya rufe mutane ya ce kuma har yanzu gwaje-gwajen da aka yi nuna ko mutum da ya ba sami shi da wannan ciwon ba yake kuma harkar kasuwa yanzu a cikin kashi kashi goma da aka wato a cikin kashi da ya samu kusan kashi talatin na harkar kasuwa wato a kogi ya bunƙasa to kaga irin wannan abin ne abin da ya ɗauko ya yi manganu a kai kuto ya nuna cewa kullum mutane da aka domin tattauna da aka yi akan mazaza kullum mutane ya siya musu wannan vaccine din sannan na cewa za a ce su a ƙasar turai a lokacin da ake zafi ko lokacin da su suke yin sanyi za ka samu cewa mu a nan zafi ake yi oh. yayin da suke ƙoƙarin neman wato hita su kunna a ɗakin su suna jin sanyi kowa bai iya fita so da kankara yake mu annan sai ga mutum zai fita da yake ce ko na ce ta za a mu ɗauke ne ɗaya da wannan mutanen abin da suka yi mu ce ta mini fi ka bin layi mutum na so ya ji manganu ya yi manganu masu kama hankali da yawa matsayin shi na gwamna a ƙasar nan kuma wanda yake magana wato da shugaban kasa wani lokaci da to sai na ga mu idan muka zo za mu kalli wannan abun da mutane suna da shakka a kai kuma akwai magunguna nan na habbatu sauda da zuma da aka yi ta amfani da shi malam mutane suna samun kwaraka kuma su mutane a turai din sun koka da cewa wannan ciwon da ake faɗa cewa corona din nan ba ba ta bane amma ba ta kai karfin da ake faɗa ba ba ta fi karfin wannan ciwon da ake cewa influenza din nan ba wanda su likitoci sun zai wanda suka kware sun san me nake haka oh, oh. to da haka gaskiya kamar yadda malamai kullum mutum wato mu a bangaren addini mukan kalli mai malamai suke cewa ne akan abu idan ya bijiro tunda mutane suna da shakka hankalin su bai kwanta ba da wannan abu gaskiya bai kata gwamnati ta sa wa mutane dole ba tunda su ma masu maganin sun ce idan wani abu ya faru da kai akan su ba a zuwa lafiya kai to kai kuma kar a sa wa mutane tilas sun yi wanda ya ga zai iya je wanda ya ga ba zai yi bayyana da wani hanyar wata magani ya je amma kar a tilasta wa mutane akan na zo da daga ranar da aka tilasta wa mutane idan mutum ɗaya mutu saboda wannan abu ba hakki na wuyansu kuma wallahi abin da zai biyo baya yana da muni sun dai irin wannan zanga-zanga da aka yi yan sa nan kowa bana da rai kowa na sa ransa to yayin da aka zo aka kawo abin da zai kashe mutum da directly aka zo aka ce wani malami ya tsaya ya ce kara zanga-zanga shi kanshi malamin ya san ya san cewa a lokacin yana cin haɗari to da aka gaskiya wannan shine abin da za mu ce akai ya kamata gwamnatinmu kuma ga shi bayanai na asirai kamar da ya fito a cikin wannan bidiyo ɗin da yake yawo cikin ce shi wannan an ba da bribe ma an je kasan gaska da wannan vaccine din sun ki karba an ba su birai na miliyan ashirin dala miliyan ashirin da biyar amma da aka zo da shi ka nan sai aka karba to kaga gaskiya kullum irin wannan maganganun suna da tasiri daga baya sai ka zo ka ce karya ne ba kamar amma alhali ga bidiyo sun nan suna nan ko mutanen da suka yi maganar nan har da website su da komai in kana so kai confirm za ka je sai za ce muku karya ne a'a jita jita ce to da aka lokaci ya wuce gaskiya da shi kamar shi shugaban kasa da yake mutane ya zan talakawa ne suka zabe saboda irin halin da ake ciki wancan lokuta ke gani zai kawo gyara zai kawo canji kuma ke ganin cewa har yanzu talakawa musamman talakawan arewa suna da wani hope a kan shi suna kyautata mishi zato ya kamata gaskiya wannan lokacin ya tsayaye abu tsakaninsa da Allah domin rai ba wasa bane wallahi mutum ɗaya mutu akan wani abu ba karan bala'i bane a kansu. wannan shine gaskiya sako kuma ta malamai su ma su ɗau wannan magana da mahimmanci domin su malamai su ne jagororin al'umma in wani abu ya zo dole su duba su suke ce Allah yake maza Allah ce to kuma kasi magana akan rashin kwarewa kasi magana akan jahilci suna su dama isar da sako ne to idan suka isar da ita da kyau gaskiya na san cewa su kansu gwamnatin za su ɗauka za su fahimci cewa mutane ba su amince wannan magani ba ko ba sa tare da shi yanzu dai kana cikin masu goyon bayan cewa lallai ya kamata yanzu wannan abun ba abu bane da ya kamata malamai su ja baki su shiru musamman la'akari da abu ne da ake ganin an zo da shi a dunkunkuni kuma zai iya dadamar rayukan al'umma wannan tabbas wannan haka fahimta ta ce bai kamata malamai su shiru domin shirin su zai iya zuwa cin amana ya zama wajibi ne ma ba wai abu ne na ganin da ba ya zama dole ne tilas ne tunda sun yadda su ne jagororin al'umma a kowane bangare ba ka ganin yanzu akwai wani malami a nan jihar kaduna da ake ganin yana da ya iya naɗi kuma yana da farin gemu sai da yana tafiya cewa likita ne kuma yana cikin wanda ake amfani da su abun mamaki wai har yanzu masallacin da suke jagoranci wai ana social distance ba a haɗa sahu kuma wai da sunan corona ta dawo to eh, shi wannan malami da ake magana a kan gaskiya mutum ne wanda mutane suka koma suka duba tarihin shi irin fatoyin da yake bayarwa ya kamata su fahimci cewa mutum ne wanda yake da matsala kuma al'amarin addini ya wuce wani yanzu yana maka wasa da hankali ai akwai mutane da kira suke kiran kansu da kitoci hmm. kuma suna yin kurakurai su zo su yi da su ce abu kaza ne a zo a duk a gane ba haka abin yake ba ko ba haka bane hmm. to da haka shi a matsayin shi likita na farko ba mu san shi wani irin wato likita bane kuma menene ma status ɗinsa a cikin ɓangaren likitocin likita ne da ake ba da ake ganin cewa da ake recommended ɗinsa akan wasu abubuwa ko kuma likita ne da ake ganin shi kawai ya ji ya yi jika na yi ka na sunan likita wannan na farko kenan akwai likitoci da yawa a ƙasar nan wanda inda ana bin tsari da an hana su practicing wannan ake likitocin domin kurakuran da suke yi to mu san ko yana daga cikin su ba amma shi da ya zo ya ce wai za a yi amfani domin kamar tambayin da muka ji an maza a nan bbc ana maganin cewa wannan maganin vaccine ne yana hada da najasa a cikin sa ya ce na cewa za a yi a bangaren lalura to ta ga kamata magana ce ta ne wannan ga hadisai da suke nuna cewa manzo sallallahu ya faɗa shi Allah bai aje mana wani amfani a cikin abin da ya haramta ba da kuma sauran abubuwa da yawa da wanda ya zo yana sana'ar ta jiya wato yake cewa magani ne manzo sallallahu ya ja kunnen zuwa kan haka ya hana to shi wane ne yanzu da ya zo ya ce haka ne tunda addinin nan ba na shi ne. shi ma talakan talaka ne a cikin addinin nan sai an duba an ga Allah ya ce manzon sallan ya ce sannan za a yawaye shi a ce to wannan abin daidai ne da haka maganar shi yana daidai da wato maganar kowane irin mutum ko da dai ya kira kanshi sai ko yana ganin shi wane ne wane ne idan ya magana ana auna ta aka gacca ta tsara ma wato maganar Allah da manzon sa wasi da ita za yi kuma bai kamata ma shi na farko tukun ba mu san shi wane ne da ya tsaya yana magana a matsayin cewa yana wadin wannan abin da ake cewa yana trading yana kasuwanci ne da rayuwar mutane yayin da aka zaka wani alwadi ta hanyar maganarsa wani ya mutu ya zai da ran wannan mutanen haka irin abin da yake kawai ya kawo kenan haka gaskiya maganar shi gaskiya ba magana ce ta kwararru ba ta son zuciya ya taɓa halatta riba a nan ƙasa kuma har yanzu mai yi tsammani akwai malamin da ya gamsu cewa Kuɗin banki take ba wannan riba bace ya ta bayin wannan magana kamun gani da yawa yayi wanda malamai ɗalibai ma sun kama shi da abubuwa da yawa da da na kurakure iri amma wato bai taɓa fitowa ya ce abin da na faɗa kuskure ba ne kamar yadda malam a gumi ke yi in ya ga kuskure ce a gyara shi yaki, kuma mun ji hadisi za mu zo na cewa girman kai na daga cikin wato wato raina mutane da cin gaskiya Mun gaskiya karin wani ne zargi da girman kai. Gaskiyar magana na saboda manganin shi suna nuna wauta sosai a hakuri na zan rayu akwai wauta a maganin shi akwai rashin sanin ya kamata. Menene kiran ka na karshe malam Idris? To gaskiya magana kiran da zamu shi ne wannan abu abu ne da ya shafi rai. Malam duk irin yadda mutum yake hakuri yau aka zo aka danna ma ɗansa alluran nan ya ga ya mutu. ko aka danna wa mahaifiyar shi allurar nan yanzu ko mace ta ga an miji ga allurar nan ya mutu ya bata da marayu ko wani ya ga an yi ma shi ko ɗaninsa wallahi malam ba abin da zai faina da muni. to ai abin da zai bayu ne zuwa ga kafin al'amura su lalace ya sa muka zama dole mu haskawa mutane kaga kamar yadda muka ce malam idris an yi attempting na ana so a wargaza kasar nan ta hanyar insa din nan abin bai yi nasara ba to yanzu kaga da an zo da vaccine din nan kamar yadda a kudinci yadda suka fada aka yi ma mutum ɗaya biyu uku hudu mutane suka ga sun mutu to kaga daga nan idan ƙasar kafin a zo kan ragowar mutane kowa ya tashi kura to ba na tsammanin akwai adadi na jami'an tsaron da za su iya tsare kowace jiha a rana ɗaya su tashi da zanga-zanga jihohi talatin da wani abu ba na tsammanin ana iya haka to kafin a abin da ya haƙuri abin da na manta a faɗa malam akwai sanato dino malaye na wanda aka eh, kowa ya san mm. ya fito ya fitar da bidiyo mana wanda abin ya ba ya sa na takaici na ga ya ka da hannun gurin da ma wani babban malamin suna ne wannan mm. ya ce wallahi kan mutane su yarda musu wannan allura ya ce allura ce da za ta kashe mutum kuma ka san matsalar ne allurar malam ba wai ana maka a lokacin za ka mutu ba mm. sai ya dinga ginuwa a cikinka yana cinye ka yana lalata ka zuwa wasu shekaru ka mutu malam abin da zai baka takaici shine astagfirullah wato a maganar da shi ya dalle wanda ya fara wanda ya bani ya tsaka mu hankali ce kudin da aka a kan wannan harka ta covid-19 din nan daga fara ta zuwa yanzu Ya ce wallahi ya ci a gina Ya ce a raba kudin kau kashi biyu ne ce ya ci a gina manya-manyan asibitai guda biyu kawai wato wanda suka kai world standard a jihohi kamar Lagos a gina guda biyu a Abuja a gina guda biyu a Kano a gina guda biyu ya kira wuri kusan guda hudu Yake idan aka na asibiti ce duk wani matsalan healthcare da ake fama da shi kusan za a warware shi yace amma kuɗin haka aka zo aka ce wai an kashe sai ce to ina aka sa ina aka sa kuɗin wanda yanzu kowa zai iya gugulin ya ga nawa ne gwamnati tarayya ta ce ta kashe akan makovinadin nan fito wanda zuwa yanzu ya auna ya gani nawa ne za a kashe a samu asibitoci kwararru inda za a iya ko da ɗaya ne a state nan gaba ɗaya a state state na ƙasar nan sannan kuma nawa ne za a kashe a hanya in ka ga kuɗaɗen sun nuna kawai na kukan da ake na rashin na rashin wato da yake da suna na rashin eh, healthcare na rashin wato hanyoyi masu kyau duk kuɗin nan ya kusa nan taso a kashe wannan ya faɗa mana mutum na so ya koma kada ya ga kamar suka ake yi ko magana ne na rashin kwarewa a'a yayi man gani a aka wannan mutum duba channel zai gani to don haka malam gaske magana shine akwai waɗanda zargin da ake ma wasu cewa turawa suna ingiza su suna ba su cin hanci suna karban kuɗi domin shi wani abu to wannan zai iya tabbata kuma kamar yadda ka faɗa tun da yanzu mutane ba su gamsu da an baka ce za a sa su dole su idan wani ya bore ko wannan ya bore wani ya bore to za a samu mummunan matsala shi ne abin da ba mu kuma haƙƙi ne su dama yanzu ta kowace hali in ƙasar ta wargaje dama abin da suke so kenan ko da yawa mutane allura su mutu hanya wargaza ƙasar ne ko kuma su ƙi yadda su hau zanga-zanga ƙasar ta watsi don wanda aka ɗauka su ƙasa in ta wargaje ba su da hasara. gaskiya ne malam kuma malam magana ta kusan ta ƙarshe shine kaga akwai abin da ya kace mu mu rinka lura shi Allah ya ba mu hankali domin mu lura da abubuwa iri iri oh. akwai cututtuka da suke damun mutane sosai da sosai a ƙasar nan idan ka ɗauki kamar Kano da suke fama da kwalara kusan ba za a wasu shekaru sai an ciwon kwalara an mutu da cizon tsoro wallahi wala in ka ji abin da gwamnatin Kano take nima kawai ta magance wani abin ma sai ka sha mamaki amma idan ka ɗauki kuɗin da ake kashewa akan polio sai ka sha mamakin to me yasa ba za a ɗauki kuɗin na ja magance cutar na a Kano ba Kano na kira zai ce ko ina population a nan arewa amma duk inda ake da irin wannan matsalolin arewa me yasa nawa za a kai shi a ja musu ka duba gari kamar Kaduna ka shiga irin su gasa ka shigo nan tudun wada dan kuɗin da ake nema a fasar musu da wurare da za su samu iska wato su samu hanyoyi da iska da kuma a kusar musu da wannan kwata wallahi kuɗi ne kaɗan amma za a bi su duk lunguna a ji a musu alluran polio wai a ba so su mutu bayan ga abin da zai kashe sunan kusa kusa da su ba kawar ba to malam mutum ya zama dabba ne kullum zaka ninka gaya mai irin wannan maganan yana dauka ko malaman addini suna buɗe qur'ani suna karantawa suna ganin abin da Allah ya faɗa akan yahudu da nasara kuma su ce ba haka bane babban matsalar malam shine an tashi a gaban Allah hmm, wannan shine babban matsala wallahi dan haka shi wanda ake cutar da shi aka je aka sami allura aka kashe shi shi ya gama na shi amma kai da ka karɓi kuɗi da kuma kai da kake kiran kanka shek malami wanda kake kake kawo har rigima ake akan shugabancin kungiya to amma kuma ya kamata mala a ce wa'annan shugabannin sai in wani abu ya faru sai su koma su shiru su zauna suna shiru na cin amana shiru na mugunta shiru na rashin sanin ya kamata a ce kamar sanata dino mala ya fito yana magana kar wani yadda yake shi zai faɗi wannan zai ko ba menene zai iya faɗa ba yana nuna cewa baya tsoron kuwa wannan allura ce yaudara ce cuta ce ya dalle a ya magana to malam saboda Allah ya shani in mun malaman ba su fito ji magana ba wani irin magana suke so su faɗa ta kace su tsoron Allah ba mutane ba suna kallon su ba wai da kuna bane mutane kullum suna lura da abin da yake faruwa a kasan nan ba to malam Idris wannan gudunmawa mun gode Allah ya saka da alheri bari mu dauki kina kusan na karshe mun rike wani dan uwa akan lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam malam muna lafiya ya ta alwace magana ne magana hamidu mai daji da Libya. hallidu hallidu mai daji daga nan Libya. to malam hallidu muna jin ka Malam muna muku ta fata alheri kuma muna ganin kokari da kuka nan da yi a game da abubuwan nan na ajar da liyaka ta kotu da jirginar ne ya kuke ce maka koli eh. eh ta cutar da ta corona eh akwai abubuwa da muka gani ana yaɗawa muna gani da gaskiya na ɗaya a cikin da ya kamata ku doka game da ita wannan cuta ta corona ba ba kawai ne kamata ku ta musu tsarin da zafi a cikin ƙasar ku ba oh. suna ya kamata a ce sun tsaya sun fara na su tsari tun da yanzu ko matsalar da a cikin Najeriya ta yi matsalar da corona da nan tana aukawa. Dama ba ai ba wanda zai haɗa. yi yawanci mutuwar da aka na hayi ba makon da tsara kashe mutane ba ko ne rikin lafiya ya kashe mutum sai a ce corona abin ya zama to duka da likitoci da komi duka an gane na an takura gaskiya ne wallahi duk rikin lafiya da kashe mutum sai a ce corona ka kuma wallahi da dama sun san wallahi ba corona ka da nan tana kashe nan ba to shi ke nan ba ku na Najeriya matakai da kamata su zo kama game da harakan ma tsaro ya kama tsaro na matsala. Gaskiya ne wannan dama duk 'yan Najeriya sun ittifaki cewa matsalar tsaro da tafi damu mu da Allah da za a ba 'yan Najeriya zaɓi a ce su zaɓa a ɗauke tsaro a basu da koronan na tabbatar za su yadda gara Allah ya kawo musu da matsalar tsaron a basu da matsalar koronan. ya fi wallahi haka ne eh. wallahi ta yi sauki mana to Allah subhanahu wata'ala ya samu daji. a yan uwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ke magana ne a karfa sallahu kana magana da muhammad si ba wai ne to si ba wai ɗazu kana ka ce ba ka ji yanzu ba a yanzu ina jin kamalan to bismillah me me ke tafiya ne malam siboyi daga nan mu kira ne akan kan nawo to muna jin kamalan siboyi a kan kan nawo ni ja wanda da nake bayarwa wato wannan wannan gwamnati da kaji tana magana a kan wannan annuran hmm. wato kawai duk da kake ce ya waɗannan babu abin da za ta yi saboda su fi riga sun san ƙarya ce. so ka san shi abu idan ka ji an ce gashi nan tafi, to kafin ya zo ya kamata ka tafi akwai abin da kakkasa shi jiki ƙarya ne kuma abin ya zo ya faru a lokacin da baka da yadda za ka yi kuma. Wannan haka yake ma Ka lura? dama ai fatan da muke Allah ya sa abin ya zama ƙarya ba gaskiya ba kullum su dama yanda za su yi su kwashi harkar eh, kudin aka turo shi suke wa don wallahi maganar ka ku ba sa yin ta tamu ta tamu ba sa yi in ba irin ku ba wanda Allah ya rike maka kuma daga Allah ne kuma daga Allah ne kasan kasan kullum Allah yana faɗa cewa shi yake zaben mutanen da ya so wanda za su da faɗakarwa ga ƙasa da kuma addinin to mu idan ba su bari an yi mana addinin mu cikin sauƙi yadda muke samun karatu da nutsuwa idan ba su bar mu akan haka ba. hakan ma mun suna daga mana hankali a rikiwa za a yi maganar zanga-zanga ko za a yi ba ko za a yi duk da haka yana tada mana hankali amma mu a bar mu ma mu ji da maganar karatu da muke ɗauka sun ya so tun da sun ce za su ɗauke mu a haka ku ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana mafita su idan an je gaban Allah Allah sai ya tantance kowa a ya aikin. To amin amin malam Sibohi lallai za mu sha nahu malam Sibohi. Allah ya saka maka da alheri a yan uwa da Allah ya yi hakuri saboda yanayi na lokaci a gashi na ga ci gaba da kiraye-kirayen mutane wannan shiri za mu tattare shi mutane su jira sai mun haɗu a halitta ta gaba abin da nake kira zuwa gare shi abubuwa ne guda uku abu na farko a mutanen Nijar ba mu gushe ba muna musu addu'a yau ne suke da zaɓe a ƙasar Allah ka sa a yi zaɓe lafiya Allah ka sa kuma a tashi lafiya Na zo wasu sun kira ni mun yi dogon tattaunawa da su na ba su shawarwari akan harkan shugabanci cewa su yi haƙuri ko da aka san abin da suke gani ba shi bai faru to haƙuri ake yi da harkar shugabanni da shugabanci akan abin da ba saɓan Allah ba ne sannan su fatan Allah ya sa abin da za su gani na sakamako ya zama musu alheri dan ba damin da kake so bane yake zama maka alheri ba kuma damin da kake so bane yake zama maka shari abu na biyu kuma muna kira zuwa ga al'umma mu ci gaba da yin addu'a duk mutumin da yake nufin mu da alheri a ɓoye ko a bayyane to Allah madaukakin sarki shi ma ka tabbatar masa da alheri wanda kuma yake nufin mu da sharri a ɓoye ko a bayyane to sharrin da kuma yake shiryawa to Allah ka mayar da sharrin a kansa sannan mu yi ƙoƙari mu tuba mu koma zuwa ga Allah abu na uku kuma ko mutum ya ƙi ya so abin da ya fi damun Najeriya wannan matsalar ta corona ba shi bane abin da ya dame mu matsalar insecurity ita ce matsala ta farko da tafi damun mutane ita ce tafi daga hankali yanzu ko shekaran jiya aka wani bawan Allah yana Algeria faɗa cewa 'yan uwan sun baro ina ne za su zo nan Kaduna an kama su wasu daga cikin da aka kama an tafi an ba da miliyan arba'in kafin a sake su to jiya ma aka tsana abin ya faru ko babu ranar duniya da za ka kwana ka tashi baka ji wani abu su ya faru ba a daidai lokacin da wani bai biya 'yan ta'addan nan ba ya ce dole ne yanzu mutanen da ke kauyukan nan da aka kora dole kowa sai an mayar da shi gidan shi ya ci gaba da kwana lafiya lau sau ne zai ce wai dole wai sai an zo an maka allura ta vaccine din nan ko ka yadda ko baka yadda ba so da haka wannan shine abin da yake gaban mu abu na uku kuma na hudu kamar yadda na faɗa a farkon karatu na ce wani abin da aka ga ya fara so muso ma haka malaman addini ya kamata su tashi su binciki wannan abin su san menene hakikanin gaskiyarsa da kuma mawukifin da ya kamata su tsaya a kai kuma daidai ne idan ya tabbata haka ne abin da zai kashe mutane malaman su shiru ko suna da tacewa wannan shi ne saboda haka mu mun faɗi iya abin da za mu faɗa kuma a nan za mu tsaya wanda kuma ya yana da wani sharri da zai je kullu a kanmu kuma in kun ji wani abu ya same mu a koda yaushe ne kuka ji an kullu wani sharri an ce an yi kaza an kaza kare ba ku mamaki dama wannan aikin na da'awa zai iya ja maka alheri kuma zai iya jawo maka matsala saboda haka dama duk wanda ya same mu da izinin Allah a shirye muke mun san zai iya samu mu kuma za mu ɗauke shi da izinin Allah da haka mu mun faɗa Allah ya sani wannan matsalar ma mun wuce sai yanzu ba za mu sake tattauna ta ba mun yi gaba Allah ya shaida al'umma ta shaida mu dai mun sauke nauyin da ke kanmu wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh